ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki kira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabi mu manzon jagoran mu mai mana tarbiyya Allah karaya raya mu akan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yau Allah mulkucin sarki ya kaddara mun dawo da karatun wannan littafi namu na sharhul usul salata a yau alhamis ashirin da biyar ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan darasi namu na ɗari biyu da hudu a wannan masallaci na tunawa da shek Ibrahim Umar Ibrahim wanda aka fi sani da masallacin Ibrahim a nan fage cikin garin Kano. Idan ban manta ba, mun tsaya a shafi na ɗari biyar da sittin da shida. Yau za mu tashi a shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai. A wannan littafin da sharhu usulul talaka wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa shi kuma Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi za mu tashi a inda malam yake cewa hujjatullahi ala nasi bi irsalir rusul lin nazarati wal bisharati wato hujjar Allah subhanahu wa ta'ala akan mutane na aiko da manzanni da yayi domin su yi gargadi kuma yi bushara qala al-musannif rahimahullah mawallafin wannan littafi wato Muhammad bin Abdulwahab Wahhab yake cewa wa arsala Allahu jami'ar rusul Allah sarki ya aiko ga dukkan manzanni mun karasa ai ina muka tsaya ɗari da sittin da hudu na'am wa kazalika al-arwahu la tabla kama tablar al-jusum wala bila al za mu tashi kenan shafi na ɗari biyar da sittin da hudu na zata mun gama wannan baituka malam yace wa kazalika al arwah la tabla haka rayukan al'umma su ma ba za su salwanta ba inda malam yana magana akan yanda idan aka yi zaman kabari kafin a tashi alkiyuma abubuwan da za su zama ƙasa da narke da kuma abubuwan da za su yi saura wanda a sama ya ce azubu zahari la yabla bala min turakkabu khilqatul insani wanda yake ƙashin baya shi ma baya zama ƙasa yadda mutum ya daɗe a cikin kabari daga gare shi ma ake halitta dukkan ɗan adam wato daga asalin shi wannan ƙashin na baya za a farar da dukkan ƙasusuwa sannan kuma jijiyoyi da nama da fata su maimaici to sai ce wa kazalika al aka rayukan mutane ma da na aljannu su ma ba sa salwantuwa la tabla shine ƙasa ba za ta ci su ba kama tablan jisumu Kama yadda ƙasa take cinye gangan jiki wala bilayyin lishmani Kama yadda nama wanda yake mai laushi yadda gabaki ɗayansa yake ƙarewa to shi ma ruhu ba zai ƙare haka ba amma jiki ga baki ɗaya zai ƙare wale ajli zalika lam yuqirra jahmu mal arwahu kharijatun anil abdani dangane da haka ne aljaham wanda yake dan ah, mai wanda ya assasa jahamiya ba ya tabbatar da cewa rayuka ba za a fitar da su daga cikin jiki wato yanda jiki zai narke to haka rayuka ma to tunda jiki zai narke to rayuka ma za su narke lakinnaha min ba'd a'radin biha qamat wa za fi ghayatil yake cewa sai dai wannan abubuwan da ya bujuru da kuma hujjojin da ya tsayar da shi ƙwaƙƙoluwan ɓata ne domin ya shaɓa sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wa abubuwan da aka faɗa na cewa gangan jiki ne zai bi ƙasa ƙasa ta ci amma kuma Shirai rai ba zai taɓa tafiya ba Shirai yana nan ba inda zai bi فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن yace shi al'amarin rayuka bayan sun rabu da gangan jiki Allah madaukakin sarki mai girman lamari ne ma azabun ko dai rai din nan ya kasance cikin azaba auna imun da'im ko kuma ya kasance cikin ni'ima na har abada an nu'imat bi rauhi war raihani wanda aka nu'imta shi da jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin aljanna kaga anan gun ibn al-qayyim yana tabbatar mana da aqida ta ahlus sunna wal jamaa cewa yayin da mutum ya mutu to ransa zai rabu daga jikinsa jiki abin ne amma wannan gangan jikin ya zama ƙasa amma saboda girman al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya azabar da za a yi wa ɗan adam ko ni'imar da ɗan adam zai haɗu da ita to ran wannan nashi shi za a yi wa wato wani za a ni'imtar da shi wani kuma za a kasaftar da shi wanda ya aiki na ƙwarai ya Allah subhanahu wa ta'ala to zai zamanto cikin ni'ima cikin jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali sai ce wa tasiru tsairan tarihan ma'a shakliha tseren wannan na mumini wanda aka ni'imta shi da aljanna sai zama ta kamar tsuntsu Tarihan wanda yake kiwo a gidan aljanna ma'a shakliha tajnil simari bi jannatil hayawan wanda kuma za ta rinka yawo da shakalin tsuntsu din wanda za ta rinka yawo cikin kayan ababen marmari a cikin aljanna wadda take rayayya kai kenan aqida ta ahlus sunna rai din na mumini za a ni'imta shi ta maida shi tamkar tsuntsu to shi kuma tsuntsun zai rinka yawo a cikin gidan aljanna yana bin dukkan ababen marmari na cikin gidan aljanna yana amfanuwa da shi kuma ɗan adam yana jin wannan daɗin kamar yanzu da za ka ɗauki abinci ka ci ka ɗauki kayan marmari ka ci ka ɗauki mai nama ka ci ka ɗauki dukkan wani abu ka ci to idan tsuntsun nan ya ci yadda kake shu'urin jin daɗin a yanzu in ka saka a bakinka to haka za ka rinka jin shu'urin kana jin wannan jin daɗi wa tazallu waridatan li anhari biha ka zamanto wannan tsuntsun yana yawo a kogunan aljannan nan guda hudu A ta li zalika al haka zai yi tayi har sai lokacin da rai da za a busa ƙaho a tafi kiyama to kuma rai zai dawo a cikin gangan jikinsa bayan an rakkaba gangan jiki kaga anan ya faɗa mana cewa ashe mutum zai ni'imtu da kayan marmari na gidan aljanna kuma zai ni'imtu da kogunan gidan aljanna kogunan giya kogunan nono kogunan zuma da kogunan tataccen ruwa wanda yake kyakkyawa tsuntsun nan zai yawo ya rinka cin ababen marmari in ya koshi yana buƙatar ruwa ya sauka a ƙorman nan da suke gudana a aljanna in ma dai ya sha zuma in ma dai ya sha ruwa in ma dai kuma ya sha nono in ma kuma ya sha giya wadda take ba mai bugarwa ba lakin al-arwahu alladhina istushhidu fi jawfi tsairin akhdarar riyani sai dai rayukan waɗanda suka yi shahada yanzu wancan an faɗa mana ran mumini da ya aikin kirki to sai kuma ran wanda ya shahada wanda ya shahada shine wanda ya mutu yayin daga kalma Allah da abu musamman ita kwakwalwar shahada din yana kare addini yana kare musulunci aka kashe shi wannan shi ake kira shahidi wanda ya shahada to shi wanda ya shahada shi kuma fi jawfi tsarin akhdar shi kuma zai kasance cikin wani tsuntsu kore riyani wanda yake cikakken ni'ima mai kyawun gani aka zai kasance a cikin wani tsuntsu kore mai kyawun gani falahun bi zalika maziyatun fi aishihi wa na'ihi lirruhi wal abdani to anan zai faɗa mana bambanci tsakanin wanda ya shahada da kuma wanda mumini musulmi da ya mutu shine yace falahum Zalika, maziya fi aishi su wanda suka yi shahada suka mutu domin ɗaukar kalmar Allah suna da bambanci suna da matsayi tare da sauran muminai a wajen rayuwarsu domin su na'imuhum lirruhi wal abdani ni'imarsu a cikin ran wannan nasu da kuma gaggan jikinsu za su yi ni'ima za su ni'imtu da shi jikinsu yana cikin ni'ima gangan jikinsu yana cikin ni'ima ransu yana cikin ni'ima wato hatta jikinsu ɗin zai kasance cikin ni'ima Allah madaukakin sarki ya sanya duk wani abu da yake ji a jikinsa na jin daɗi da kwanciyar hankali da komai a cikin tsuntsun nan tamkar kai ne kake tafiya a gidan aljanna ba ranka ne kawai ke tafiya ba zai zaman to jikinka ma yana jin daɗi wato ba zai zama kamar mafarki ba kaga mafarki ne ina nan jikina yana kwance raina ya tafi ya ci abubuwa ya yi tafi gari ya tafi saudiya yanzu in ji na amerika an mun kaza an yi kaza duk raina yake tafiya amma shi a mafarki lokacin da yake tafiya kai in ba jin daɗin in ka tashi za ka ga cewa wayan ƙarshen ta ma ka ƙara jin yunwa wataƙila tana mafarki za ka tashi ka je ka cika abinci ka ci abinci ka ƙoshi lokacin da ka farka sai ka ji yunwa to amma shi mumini shi kuma lokacin da ran ya tafi zai rinka jin kamar mafarki yana jin daɗi amma kuma jikin yunwa ba zai ji yunwa ba ba zai wani abu amma shi kuma eh, wanda ya shahada jikin nashi ma gabaki ɗaya ba kamar mafarki ba ne zai ji kamar shi ne zahirin jikin nashi yake yawo a aljanna yake abin da ya ga dama ya ci ya sha wannan shine bambanci tsakanin wanda ya shahada da kuma wanda bai shahada ba yasa da yawa muminai salaf suke neman shahada kuma suke takaici idan mutuwar su ta kasance ba shahada ba ne ba yasa Allah ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku dauka ku rinka riyawa wanda aka kashe su domin ɗaukar kalmar Allah cewa sun mutu bal huwa ahya yace a'a ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna raye a wajen ubangijinsu ana azurta yasa mumini wanda ya shahada bayan ya mutu zai je wajen Allah in ya ji daɗi da abin da yake ji na har zai ya rab zai roƙi ubangiji a dawo da ni duniya a ƙara kashe ni in koma a ƙara dawo da ni a kashe ni in koma saboda daɗin da ya gani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shahada ce in ana magana wasu malamai suka ce ana magana babbar shahada babbar shahada wadda aka yi ta domin Allah in ma yaƙi ake gwabzawa a yaƙin da ya halatta tsakanin musulmi da kafirai ba yaƙin tawaye ba ko yaƙin wani abu ko yaƙin kabilanci ko yakin wanda ba yakin musulunci wanda ake yi don musulunci wanda ya cika sharaɗin yaƙi na musulunci sharaɗin yaƙi na musulunci ko mun sani kafiran da suka yaƙi musulmi domin muharibun manzo Allah ce umirtu an uqatila nas hatta yashhadu Allah ilaha Allah an umarce ni in yaƙi mutane har sun shi shaida babu abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah abin da ake nufi din annas bima'ana al-kuffar al-mushrikun muharibun wanda suke yakan musulmi idan kafirai suka yaƙi musulmi ko suka hana musulmi yin addininsu a ce ba za ku yi sallah ba ba za ku yi azumi ba ba za ku yi kaza ba ko kuma ba za ku aka yaƙe ku ba za ku rayu ba ko kuma aka hana da'awa to waɗanda suka yi wannan to shine ake musulunci suke su amma waɗanda suke kafirai waɗanda suka zauna da su lafiya to wannan addini ya haɗa mu ba yaƙi nake da su ba lakum dinukum waliyati kuna da addinin ku muna da addini ku je ku yi addinin ku mu mu je mu yi addini babu wani ita, babu la ikraha fi din ba a tilasta da addini dole ayoyin alqur'ani da na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ka saurari malamai ka karanta maganganun magabata to a nan ne za ka iya haɗa su ka rinka fitar da hukunci da bai fitar da kai ba ka zama wani ɗan tawaye ko wani tararis wanda ka damu mutane da mummunan fahimtar ka da yake kai ta alkur'ani ko ta sunan manzo sallallahu alaihi wasallam daga a addinin musulunci ga waɗanda ake yaƙa waɗanda suka yaƙi musulunci wannan ba kowane addini ba kowane lo a common akwai self defense duk wanda ya yaƙe ka dole ka yaƙe shi wannan ko kwaman da musulunci ya yi tarayya da duk wani addini da duk wani dokoki da kowane da komai ana yaƙan muharibun wanda suka yaƙe ka wanda ya zo zai kashe ka ba za ka zauna ba kawai da kashe ka ko ya yaƙe ka wanda ya ce ba za ka yi addinin ka ba ba ka ka zauna ba a hurriyar ka da ya yi ka ce ba za ka yi ba wanda ya zo ya ce ba za ka yi da'awar musulunci ba ba za ka yaɗa musulunci ba za ka yi sha'air na addini ba sallar juma'a sallar idi sallar kaza ba za ku yi ba wannan ba zai yiwu ba dole ka yaƙe shi da ya hana ka wani abu na juzu'un naka da kai imani da shi ko baka tilasta mishi ya zo ya yi ba amma wanda ya ce ka je ka yi addinin ka ne in yi kiristanci na in yahudanci na in yi maguzanci na in yi menene bayani tsakanin mu da ku kawai shine in yi bayani menene hujjojina kai kai bayani menene hujjojina to wannan shi kuma yana cikin ayoyi walakum dinu lakum dinukum waliyadi kuna da addinin ko muna da addini kuma haka ko a fahimta ni sunna zan yi salafi ne ni ra'ayin salaf shikenan kai kuma tijaniya za ka yi kadiriya za ka yi shi'a za ka yi menene shikenan in baka yake ni ba zan yake ka ba ka je ka yi bayani menene addinin ka na gaskiya menene nima menene addini na na gaskiya ishin mu hujja ce ga dalilai na ga dalilanka ba magana yaƙi ba magana inuwa ba magana sharri ba magana la'anta magana ce ta bayani na hujja wannan shi ne na ƙa'idojin addini da addini ya zauna. kisa duk wanda za ka ga sun tuhumi addini da tararis to ba su san addini ba. ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuna ya tai din ya kuna manzo sallallahu alaihi wasallam ka dauke shi tun daga farkon shi har karshen shi ko na yaki zaka ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya tashe shi ba kuma aqaliya mindset ka ma aqaliya ka zaka baka da an ce ma an yakin badar a ina aka yi shi da mutanen makka a tsakanin madina inda manzo Allah yake zuwa badar magana ce ta kilomita 60 ko 70 to aka yi yaƙin da suwa aka yi yaƙin da wanda suka ciyo kilomita ɗari hudu suka zo to waye zo yaƙi haka da ka kamar yanzu mutanen Kano muna yaƙi da mutanen Kaduna a ina aka yi a fanar dawaki to yanzu zaka zargi mutanen Kano su suka yi yaƙi wa ya taso ya cinye kilomita ɗari hudu a hanya ya zo ya samu mutane a ke in ka ce yaƙin Uhudu kilomita biyar ne a Uhudu aka yi waɗanda suka taso kilomita ɗari biyar suka taho gab da gida kamar Kano ne ba mu yaƙi da Kaduna a ina aka yi aka ce a gyaɗe gyaɗe aka yi yanzu sai ka zo ka ce mutanen Kano su ne wai su suka ja yaƙi a kaliyan ma ba za ta bayu ba ba za ta bayu ba to da zuwa ka gazwatul ahzab suwaye suka tattaro suka zo suka zagaye Madina mutane ne suka zo daga ko ina suka yi wa Madina kuri to kaga babu wani magana sai dai su makiya musulunci da kuma ƴan kanzaginsu, su waɗanda aka ɗora da ƴan secularism ƴan ba addini a siyasa ba addini a mulki har kullum ba su da wani zargi na musulunci shi yasa zaka ga makiya musulunci ko da suna ambata sunan su musulmi ne zaka hasa'is din su din su abubuwan da zaka bambance su abubuwa uku ne duk wani maƙiyin musulunci ko da kuwa musulmi ne kuma ma asaru suna nan da yawa suna sallah suna azumi amma maƙiya musulunci ne an tusa musu menene sifofin su guda uku siffa ta farko shine sun yarda da kowane addini ba da musulunci wato sun yarda a zo a yi kiristanci a yi yahudanci a yi maguzanci a yi komai a yi komai amma dan musulmi dan me za a yi musulunci shi yasa zaka ga ba sa yaƙi da arna ba sa yaƙi da wanda ba musulmi ba su kawai musulmi ne suke yaƙi suke yaƙi da su sun yarda da ku wani abu amma ban da musulunci zaka ga sun yarda da kowa a baki hurriya za su zo su ce ma a'a akwai yancin kai a kyale mutum ya tafi tsirara yancin kansa ne a kyale bautata abin da ya ga dama yancin kansa ne a kyale shi ya kira da abin da ya ga dama yancin kansa ne amma mai hijabi dan me ki hijabi an takura kin lullube kai to ita ma ai yancin kanta ne ce za ta sa hijabi in hurriya ake cewa an kyale wancan ya yi aikinsa, to me yasa kuka hana musulmi su kuma su yi abin da suka yi imani da shi sai kaga sun ji rawa mai hijabi sun matar da ta ce za ta sa hijabi dan Allah yancin waye matar da ce za ta tafi tsirara yancin waye to dan me kuka yarda da waccan ta tafi tsirara saboda yancinta ne ka a hana ta wannan kuma kuka ce dan me za ta tafi da hijabi ai ba yancinta bane ba wannan shine tukka da warwara na makiya musulunci sannan sun yarda da kowane takhassusa officialize kowane officialize sun yarda da shi dakta zai zo yi magana eh dakta ne alhamdulillah bai tsari zai zo yi magana bai tsari shine daktar dabbobi zai zo yi magana architecture in za a yi gini za su zo su ce a'a eh yayi kaza ya ce a tashi wannan filar mun yarda famasi zai zo ya ce wannan maganin mai cutarwa ne wannan mara cuta ne a yayi mun yarda wannan mai cutarwa ne wannan mai cutarwa economic wanda ya karanta dai zai zo ya ce in an yi kaza an yi eh economic ya karanta ai professor ne ya san economic kun san takhasus din ba su yarda da shi ba kawai shari'a in na karanta shari'ar musulunci na zo zan yi magana a ah, to dan me zaka shigo cikin mu yi magana shari'a ce kawai ba su yarda da ita amma kowane su shi layi sun yarda da shi a mafi da shari'ar musulunci in yanzu yanzu kamar ni na zo na yi diploma a shari'a na yi digiri a shari'a na yi master a siyasar shari'a wanda siyasar musulunci ita ma ɗaya daga cikin shari'a ne dan shari'a ta haɗa da siyasar shari'a da usulul fiqh da maqasid shari'a da duk waɗannan su ne da fiqhu wannan su ne shari'a an gane domin in kana za ka yi diploma a shari'a za ka yi digiri a shari'a to in ka zo yin master to shari'a sai ta kasu ta takhassus a ce usulul fiqh za ka yi shari'a a ce a siyasatu shari'a za ka yi siyasa za ka yi ta musulunci sai a ce shi ma shari'a ne fiqh za ka yi shi ma sai a ce shari'a ne to kaga duk shari'a kai to kai wannan takhassusu din ne kawai ba su yarda da shi ba wannan shine ƙarshen abin da turayen masu kai kai zaluntar ƴaƴan musulmi a kai sai kaga ɗan musulmi yana zuwa yana cewa ai ba ruwan siyasa da musulunci ba ruwan kaza ba ɗan musulmi wannan shine babban nasarar da yahuda suka samu dina an daula raba addini kai mai addini baka da ta cewa ka kyale kawai abin da suka baka dama mu zo nan mu zauna mu yi ta magana haila da nifasi da jinin biki da ma'adar ya kawa ya mutu gado to mu ta yin wani wannan shine abubuwan da makiya musulunci ta yadda zaka gaji ko ya sani ko wani bai sani ba amma haka aka tsoron bai sani dai kan musulunci yake amma bai sani ba yana cewa masu addini su je su yi addini masu siyasa su je su yi siyasa sai san ba wannan duk malaman musulunci sun tafi akan cewa nan kafirci ne duk musulmin da yake addini daban siyasa daban malamai sun yi ittifaki kafiri ne amma bai sani ba saboda jahili ne a addini bai taɓa islamiyya ba da su taba da yawa daga cikin yan boko mu da yan siyasa mu da suke magana lokacin su ba irin wannan islamiyoyin wani bai taba islamiya ba kawai ya je secondary ne ya je firamare a firgite ya je secondary a takarce ya je kwaleji sun imanin imaninsa ba abin da ya sani ko arba'una hadisi bai yi ba ahalari daga shafi zuwa shafi daga bango zuwa bango bai karanta ma wannan dan Allah ina zaka saurare shi ma wata magana ta ka san ma wai ma wata magana za ka gamsu mutumin da bai san addinin sa ba kuma kullum yana sallah to sai ce to wannan shine zaka gane ɗaukaka kalmar Allah jihadi da aka ce ba kawai in tashi in kashe mutane ba in ta kai farmaki ga mutane kawai in zo masallaci in jefa bam in je coci in jefa bam in je kasuwa in jefa bam ina kabbara wai addini ne ƙarya ne wannan addinin Amerika ne addinin CIA ne da Mossad su suka tanadi wasu ƙungiyoyi suka ba su makamai suka yi haka ba don wani abu ba saboda suna tunanin akwai ƙarni da zai zo na musulunci to ka a zo wajen nan su hana yaransu da musakafun da ɗinsu da masu tunani tunda turai yaransu sun tashi turawa irin suna da wani irin gurriya ta kyale ni in gani da kaina tunda su suka gina yaransu akai haka baturiya shi yasa zaka ga yarinya ya shekara goma sha hudu sha biyar a Amerika ko a Ingila ko a Germany ta fi mu da yawa da muka tashi saboda ita an gina ta akan a kyale ni in gani in bincika ba cewa wannan abun ba cewa za a yi mata kaza kaza ne baka faɗa mata me dalili ba duk abin da za ta yi sai za ta iya kare shi take yi to to tunda za ku shigo bincike to ya kamata a haɗa su a sa musu wata katangar ƙarfe wanda ba za su shiga harkar musulunci su gane ba ya ne katangar ƙarfe da za a sa su su ga ga musulmi da rawani da aswake sun ɗage wando da katon gemu suna kabbara suna jefa mun sai gane a wannan kuma ya saba tunani da haka za su yi nesanta da wannan addini kisa duk aka tanadi duk wani ISIS da menene da ne su suka tane da hukumo shahida shahidun min ahliha sun faɗa da kansu su suka yi su kuma ni takare a yana musu a Najeriya to su kansu sun faɗa mu muka kirkire su su boko haram su waye duk mu muka yi su to kaga wannan ba shi ne ba sai kuma ƙananan shahada da muka ci wadda manzala sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya mutu yana kare kansa wa huwa shahid wanda ya mutu yana kare mutuncin wani shahid wanda ya mutu ruwa ya cinye shi shahid wanda ya mutu wuta ta cinye shi shahid wanda ya mutu wannan to su ma suna da darajar shahada duk da yake ba su kai waɗannan ba amma su ma suna cikin ni'imar da shahidi zai samu yasa musulmi ba jin tsoron mutuwa dan ya kare kansa ba jin tsoron mutuwa dan ya kare dukiyarsa dan ya wani abu zai jin tsoron mutuwa saboda menene ai ka mutu ta hanyar Allah ta fi ka mutu kawai a ce wani malaria ce ta kashe ka a gida typhoid ne ya kashe ka ciwon ciki ne ya kashe ka sanin alin ka dai a yi ta ma hisabi wanda ya kawo ma shahada ya kamata ka karbe ta ka yadda da hukuncin Allah ya ɗauko makami da bindiga ya nufo ka ya kawo ma shahada yanzu ka ɗauki makami ka nufe shi domin kana kare kanka yace walaha qanadilun ilaiha tantahi su waɗannan tsuntsayen na shahidai kwarra nan suna da fituloli kamar security light da aka sa a gidan aljanna to an san sa fituloli to kansu suke sauka bayan sun je sun yi yawo sun ci dukkan ababen marmari sun sha ruwa sun koshi sun mene sai su zo su huta ana yace bajalus juzuma ashe mun tsallake baiti ɗaya ko bazalul jisuma bi rabbihim fa a'adahum ajsama tilka tsairi bil ihsani yace bazalul jisuma domin shahidai sun ba da jikinsu ilaiha yace li rabbihim ga ubangijinsu fa a'adahum sai manzo Allah sai Allah ya musanya musu ajsama tilka tsairi bil ihsani ya sanya musu suka to kamar jikin waɗannan tsuntsayen ne da ihsani da kyautayin ubangiji madaukakin sarki da ya ƙara musu ai idan mutum shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ma ya mutu shahidai in suka mutu to ka a mutu wanka a kyale su domin za su tashi ranar tashin alkiyama da wannan jinin da yake zuba wannan jinin da yake zuba yadda ka san kamshin almiski yake wannan jinin haka za su tashi da kamshin almiski shine za su tashi ce walaha qanadilun ilaiha tantahi suna da wannan fitiloli din wanda wannan tsaya a wajen su ne za su tsaya ma'awalaha shine wajen zaman su kama sakinil insani kamar gidajen mutane kamar gidaddadin mutane yanda yanzu in ka tashi kake da gida yanzu nan duk muka tashi har kowa gidansa zai tafi ko to su ma wannan fitilolin da aka yi shine wajen wajen makomarsu su ne gidaddadinsu kamar yadda ɗan adam yake da gida inda za ka je ka kwanta ka huta yace farruhu ba'dal mauti rai bayan mutuwa akmalu halatin minha bi hadhihi dari fi jismani a'a wannan rai ɗin da ya mutu ya fi kyakkyawan hali a cikin jiki a wani fiye da gidanmu fiye da wannan duniyar tamu a cikin jikinmu wato yadda za ta kasance ran yadda zai kasance zai kasance kyakkyawan hali cikin ni'ima da kwanciyar hankali fiye da wannan gidaje fiye da ranmu yanzu da yake cikin jikinmu wannan kaga an gama da ‘yan safkul awwa muminai da za su ga aljanna ya fara tun daga kan annabawa su gangan jikin ma baya cin ƙasa ransu baya komai za su tashi ya komai muminai ya komai shahidai to sai ce ɓangaren na biyu Allah ya kiyashe mu ya ce wa azabun ashqaha ashadda min allazi qad ayanat absaruna bi iyani yace wa azabu da kuma azaba mai raɗaɗi mafi munin wannan azaba wanda ya mummunan aiki ashaddu min allazi qad ayanat absaruna bi ne mafi tsananin abin da idan ya taɓa gani da idan na wani azaba wanda yake ba mumini ba in ya mutu to jikinsa da ransa zai kasance cikin tsananin azaba mafi tsananin da ido zai taba gani ba irin wannan azabar ido ma bai taba ganin ta ba to haka za su kasance والقائلون بأنها أرض أبوذا كله تبا لذي نقران Ya ce waɗanda suke cewa a'a komai zai a jiki zai ƙare zai rushe rai zai tafi abu suka ƙi cewa mumini ba zai samu azaba ba a ni'ima ba kafiri ba zai samu uquba ba tabban lizi nukurani sir da duk wanda yake in wanda yake inkarin wannan duk wanda yake inkarin cewa babu azabar kabari babu ni'imar kabari ba za a yi wa mumini ni'ima ba ba za a wa kafiri ni'ima ba to ce ba za a wa kafiri ukuba ba to tir da shi wanda ya inkarin haka domin ya sabawa dalilai na alkur'ani ya sabawa sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma abubuwan salaf da suka tafi akai wa idza arada Allah ikhrajal wara ba'da al-mamat ila al-ma'ad to idan Allah madaukakin sarki yanzu an mun gama magana zaman kabari wanda za a zabta da wanda za a yi ne to idan ubangiji madaukakin sarki ya so da tayar da mutane bayan mutuwa zuwa mi'adi na biyu tayarwa ta biyu wanda za a tafi alkiyama kenan a yi sakamako alqa alal ardi allati hum tahtaha sai jihu akan kasar da muke cikinta. tunda a lokacin an busa kahon ƙarshe ai babu wani mahaluki aljani ko mutum dabba ko menene babu wani rai da yake raye komai da komai na halitta mutane da aljannu dabbobi mala'iku kowa da duk wata halitta da ka sani a lokacin tana cikin ƙasa sai ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan ƙasar wanda suke ƙasarta muke dukkanmu muna kasa. wallahu muqtadirun wa zu sultan ubangiji madaukakin sarki mai iko ne akan haka kuma shine ma'abuci mulki domin babu kowa a lokaci babu wani mutum babu wani dabba babu wani halittu duka duwar wasu gabaki ɗaya gabaki ɗaya ga nan an narkar da su komai babu rana wata kamar yadda muka faɗa a baya dukkansu sun tafi ƙoramu da komai da komai to sai Allah ya saukar wa ƙasa matsaran wani ruwa ghalizan mai ƙarfi abiyagon fari mutatabi'an wanda yake bin juna ashirin wa ashirin ba'a da ha ishirani ba ashirani kwana arba'in za a yi ana ruwan goma da goma bayan nan kuma ya ashirin nawa kenan ten zai ashara zai ashara zai ishirin shi ne arba'in shi ne kenan ten plus ten plus ten plus twenty is equal ishirin to da larabci ne ake cewa ashara zai ashara zai ashara zai ishirin to it's equal da larabci ya ake cewa yusawi arba'in tafiya dole musulunci ya sha wahala mun yi nisa ne da karatun musulunci an yi nisa da karatun musulunci yanzu kwaman ka cewa mutum 10 plus 10 plus 10 is equal 40 da ka ce mafi faɗa da larabci ko kuma ya zama aiki kenan ya kamata abubuwan addini fa mu rinƙa kula da su gaskiya mu rinƙa kula da abubuwa mutum yana ƙoƙari, yana ɗan karatu yana yin karatun larabci yana yin karatun kaza kana ɗan je abubuwan abubuwanka za a bar mu a baya yau ga Ghana Yan shugaban ƙasar Ghana ya ɗauki mutum kusan dubu shida malaman arabiya dubu shida kirista ne fa mahamu amma ya ɗauki mutum dubu shida malaman da in ka gama abokanmu da muka je duk ba sa aikin gwamnati saboda babu mawad na arabiya babu mawad na islamic study babu mawad na ne to yanzu ya ce a fara ɗaukar dubu shida sannan kuma a satin nan ya fito yana cewa tsora kaɗan ƴaƴanmu ma za su rinka magana da yaren ƙur'ani mu ƙare turawan yamman nan za su fara magana da larabci mu ƙare kyale turawan yamman nan ingilish din ma ya jefar da shi ya zama rasmiyan abinda lugha rasmiya official language ɗinsu arabic ne wanda mu ya kamata Najeriya mun ba da aula arewacin Najeriya ne mu da shari'armu da komai an same mu da mu in kaga wasiƙu a daular Usmaniya ana rubuta za ka ce wannan sun kai matsayi yanzu ka je Sokoto ka je a kawo ma rubutun da aka yi alƙalan wancan ka ga larabci da ake rubuta shari'a wallahi alƙalan mu na yau ba su iya rubuta wannan larabci to an samu wani jiri ƙasan mu dinnan Hausa Fulani an samu wani lokaci da ilimin addini ya tumba tsaye tutu matan aure suna rubutu da larabci suna wasiƙan larabci amma muka koma bayan zaka larabcin ma in kana yi ana ganin ka wani abu na daban sai ce fatawallu tumbitu a ajsamul wara to da an gama wannan ruwan na kwana biyar na kwana arba'in sai wannan ruwan kamar shuka ne ka zubar da in aka zubar da ruwa mai shuka take fitowa take to sai rayuka su rinka jikunan mutane su rinka tofuwa suna fitowa wa luhumuhu da namansu kamanabitil raihani kamar yanda furanni kamar yanda bishiya da menene suke fitowa in ruwa ya jika su su fito to haka mutane za su fito ashe wannan ruwan na menene na duk asusuwan mu da jikunan da tsokan mu da menene duk su tofo su fito kamar yanda an yi ruwan sama gyaɗa da shinkafa da meye in su samu ruwa suke tobuwa su fito to haka rayuka duk za su toko da jikinmu ga baki ɗaya sai mu tashi hatta iza mal ummu hana wala uladuha wa tamakhadat fa nifasuha mutadani yace har sai ya zamanto kamar uwa wanda haihuwarta ta kusa tana cikin jinin biƙinta. da lokacin an zo dab da fitar jariri to haka mutane za su rinka fitowa lokacin da kaga ƙasa kenan ta tumbatsa an zubar da ruwan wannan duk muna cikin ƙasa a cikin ƙasan nan da ruwa ya keta, duk ya samu mutane da aljannu da dabbobi da menene to a cikin wannan ƙasar yadda kasan lokacin mace wanda haihuwar ta ya zo ta fara naƙuda jinin biki ya zo ya zo dab da haihuwa wato jiki ya riga ya haɗu yanzu haihu ƙasa za ta buɗe yadda ka ga in Allah ya rinka rayar da janin a cikin jaririnsa janin ɗan tayi Allah ya raya shi yana girma yana girma a ciki har lokacin da ya zo naƙuda naƙuda ta yi naƙuda aka zo dab da haihuwa to ƙasan na ruwan nan ya tsofar da dukkan wanda yake cikin ta mu ya cika muna kwanci a cikin kabarbarin idanuwa sun zo komai ya zo duk inda ka zama kwarangwal kanka komai yanzu ka cika dan adam au halaha rabbus sama sai ubangijin sama Allah sai mu sai mata wahayi fa tashaqqaqat sai ta tsatsage fa badal janinu bi akmali shubani sai waɗannan mutanen kamar yadda jariri yake fitowa to sai kowa ya fito yana cikin matashinsa da ƙarfinsa ko da ka mutu kana ɗan shekara ɗari ka zama lagwani duk ka zama ne ranar wannan ruwan cikakken sha matashi mai ƙarfinsa haka kowa zai tashi duk sai mu fito yasa Allah ya faɗa iza zilzilatil ardi zilzalaha wa akhradat al-ardi asqalaha to shine nauye nauyanta sune mutanen da aljannu da me da suka bi anna rabbaka aw halaha to wannan shine wahayi sai Allah ya mata wahayi shikenan sai ta tsatsake sai mutane su fito kowa sai ya fito wa takhallat al-umm waluda wa akhraj asqalaha unsa wa min dhukrani haka yanda uwa take haihuwa ga baki ɗaya abin da yake nauye a ƙasar jiske ƙasar ta fito da mu mazajenmu da matayenmu wallahu yunshi'u khalqahu fi nash'atin ukhra kama qad fil qur'ani Allah sai ta yadda halittarsa ta yi tashi na biyu yanzu mun zo kamar yadda aka halicce mu da can muna yara muka tashi gradually kasan kasa isidiradan a hankali a hankali a hankali har muka girma to yanzu kasar ce uwa ce da ta haife ka to yanzu kasar ce ta yi cikin ka yanzu ta bude za ta furto ka ka fito kuma a lokacin kuma za ka fito kana matashin ka ba kuma za ka faɗa ne da ɗan yaro ba domin can ma Allah ne ai a cikin mahaifiyarka kana cikin mahaifiyarka ka san ma me yake wa san me yake a cikin mahaifinsa daidai ina ka ajiye kanka daidai koda ko hanta wasan inda yake a lokacin cikin mahaifiyarsa to dan adam kenan ƙaryar banza yanzu sai ka zo kana wani kafafa baka san abin da kake ba haka zaka taso haihuwarka zindir a gaban kowa da kowa matar uwar da za ta baka ya wata kila tana nan haka ta ɗauke ka zindir ba wando a nan gaba kuma ka rinka haka in ka girma ka aure yarka zindir haka ta ɗauko ka ta wanke ka haka ka fito ba wani kare-kare ba za zaka sa hannunka ma ka kare gabanka haka kuma gradually a hankali ka girma to wannan haihuwar kuma ta biyu haka ƙasar za ta bullo da kai kamar yadda uwarka ta haife ka haka za ka fito daga cikin ƙasar shi kuma ba taki za ka yi a hankali ba zindir za ka fito in yadda uwarka ta haifa ba loɓar ta koma yadda uwarka ta haife ka haka haka za ka fito amma kuma eh, matashi ɗan shekara arba'in hadha alladhi za alkitab was sunnah wannan shine abin da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi Sallam ya zo da shi alhadi bihi wanda yake shiri fa ahris ala al-imani to kai kokari ka dage ka kwadaici imani fa ka dage wajen bin Allah ga fa yanda rayuwar za ta kasance ana gaya ma kana ganin yanzu kamar wasa kuma wannan tabbas ce haka za ka kasance ka bayyana gaban Allah ka tashi yanda kake yaro din nan gaban da nake gaban sirikanka gaban kowa ba wanda kake tsoron ya za ka ma tunanin an ganga tsirara a wannan lokacin ma haka za ka tashi tsirara anna na Aisha ta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yanzu mu da ku ta baki ɗaya mutane tsirara za a tashi manzo Allah ce eh tsirara za a tashi ya Aisha to ya zamu ga junan mu sai ai ai al'amarin bala'in ya kai bala'in baka san wanda yake kusa da kai ma ai in kaga ana kallo to an samu daɗi ne waje yayi waje shi yasa ake kallo ai ka tayi tsararan wanda yake gindinka ka anan ko ba baka ce ma baka san ita ce ba ba ta taka kace ba daman waje ukun nan ai baka tunanin wane ne baka tambaye kowa lokacin da ka tashi da lokacin hisabi da lokacin siradi wannan wajejen uku manzo Allah yace ba wanda yake tuna da kowa ko ka yake kusa da kai ko baban ka take kusa da kai ba ta taka ce ka ba za ta ce wani ba ina ita ina kai ba ma ta ganka ba ko da kuwa ta jingina da jikinka ba ta taka take ba sai ma ba ta wani ɗa kake ba ko wani uba ko wani wa ko kanta kawai kowa abin da yake kansa nafsi nafsi ya za a yi ne zan kasance yasa kan wani ya sababa ma kin bin Allah ko mace ko ɗa ko uba ko kani ko mai gida ko uban gidan siyasa kada ka sake ya sababa ma kin bin Allah wanda zai sababa ma ka saki Allah saboda shi wallahi ya gama da kai sai kuma kuma kun yi inuwa a gaban Allah inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhifayn min al'azabi wal alhum la'nan kabira ka tashi ka ce ya Allah mun bi gabanin da manyan mu na addini wanda suka batar da kai na siyasa wanda suka batar da kai iyayenka da suka batar da kai malamanka da suka batar da kai rabbana na ba'ana sadatana wa kubara'ana mun bi gabaninmu da manya-manyanmu fa na sabila sun batar da mu akan hanya babbana atihim dhifain min al'azab Allah ka ka musu azaba wal anhum la'anan kabira ka tsine musu tsinewa mai girma a wata ayan Allah ce bi kullin dhifun dukkan kullin ka muku za a yi daman ce za mu ce ta tadda mu kuma ba mutanen kirki bane ba. yasa Allah ya ce wa masu bin Fir'auna yake fastakhaffa qaumahu fa aqa'u yayin da ya rena hankalin mutanensa ya gaya musu abin da in suna da hankali za su ce kai a'a amma sai su sai su kama da'a sai su inna hun kanu qauman fasikin dama yan iska ne aslan duk wanda kaga ya bi shugaban shi ko a siyasa ko a menene duk abin da ya yarda zai bi shi daman shi dan iska ne shine khaffa qaumahu fa afa'u innahum kanu qawman fasiqin ai idan mutum yana tunani duk wanda zai raba ka da Allah ya kamata ka tsaya kowaye domin duk wanda zaka bi biyayyarsa alherinta shine kai ka ga aljanna amma yau wani wai zai buɗe baki da sunan siyasa ya ce ai jagoransa shugabansa ko kiristanci ya shiga shi zai shiga wannan fa daga lokacin da ya faɗi wannan ba ba a jiran fa sai ya zama ya zama fakafi daga lokacin da na ce wani ko kirista ya zama sai na zama kirista na zama kafiri ba ni ba Allah domin ba na addini dan Allah ko ba Allah ne a gabana ba wannan wata irin al'umma ce jahilcin sai kai wannan jahilci ko wuta wane zai shiga gara mu shiga tare da shi da unguwa ne ya kai ni aljanna gara unguwa ne ya kai ni wuta haka fa ake cewa na ji da baki na ina legal muna diploma mutumin da ya ce mu muna man magana za a lokacin za mu je karatun Sheikh Jafar in mun taso ya sa mana darasi muna diploma yan ajinmu na diploma suka ce ya kamata in mun taso daga diploma mu zo ya mana darasi ya sa mana shine sai muke muna tafiya kullum in muka tashi da mu da su Muhammad Lawan Khalil da su waye waye duk da su Isma'ila Udilawa da su waye mu tashi mu tafi da mata da muke karatu da su mu je mu yi karatu to shi dan kadiriya ne kullum muna wasa mu ce da Allah zo mu tafi da kai da bakin sa yace kai Abdul Muttalib ya umbi Jafar ya kai na aljanna kana na bi Abdul Qadir ya kai ni wuta wallahi ta kunne na nake kaga irin waɗannan ai kaga sun kai ƙarshe kai ƙarshe wajen magana kaga duk wannan rikin sanin ma menene Allah yace ma kana inna Allah yu'dimu khalqahu qurran ka qawli jahilil hayrani Allah madaukakin sarki bai ce zai halakar da al'ummarsa ba ga baki ɗayansu su zamanto bayan sun mutu ga baki ɗayansu babu su babu ransu babu komai ba komai wasu za a sake Allah bai ce wannan ba ya ce ka ƙaunin jahilil hairani kamar magana wannan jahili din wanda ya ɗimauke shine jihar ibn safwan shi abin da ya ce ai wannan halitta ta mu gabaki ɗayan mu mutu shikenan ba ta ta mu ake ba gabaki ɗayan mu mun yi sisi kwandam ba za a dawo da mu wasu halitta za a halitta sabbi su kuma wannan halitta a cikin su ne za a kai wasu wuta a kai aljanna kaga wannan su don fikin don dalili to su ne suka aikata sau su zo kamar ni da na rayu Abdulmutsalib ya rayu shekara kaza shikenan a halicci wani Abdulmutsalib din wanda ba shi ne ya rayu ba ba shi ne aikin da na yi ba ba shi ya zunufin da na yi ba ba shi ya laifin da na yi ba shi kenan a tashe shi a ce an kashe wuta ko an kashe aljanna to da ni da wani hisab da wani hukunci da wani hisabin sa ibn qayyim ce ka ƙaunin jahil kamar magana wannan jahilin alhayran wanda yake me. rikitacce imo domin imuwa ce za ta sa mutum ya haka a ce wasu ne za za a tafa wani ya batan anna mu ne ɗin dai kuma yayin da muka gama wannan faramiyar aka yi zaman kabari aka tashi aka yi zaman fitowa daga kabari kowa ma'ahu sa'ikun akwai mai tuka sai ya tuka mu muka ya jaka zuwa filin tashin alkiyama aka karɓi littattafai aka zo aka yi hisabi aka haushi ra'i aka je to anan kuma za ka gane kowa da kowa to anan ake ganewa sai ka tsira kana tsallake siraɗi to za ka fara ina suwa ne ina babana ina wani ina wani wani in ka tambaya a nuno ma sun shi a tsakiyar wutar jahannama yana ci wani in ka tambaya a ce ai gidan shi yana sama da kai ne yana kusa da kai ina wani, ina wani. to shi kuma ai ta ziyara a lokacin zaka ga duk ƴan uwanka da abokanka da mutanenka da shiga muka shiga aljanna to sai mu ta ziyarar juna insha Allah daga nan kuma sai ziyarar sahabbai manyan malamai tabi'ai annabawa muna ta ziyarar nan sannan kuma sai a ce to za a je babban fada inda kowa zai ga Allah da idan sa kiri da mu wujuhun yawma idin nazira ba lokacin kuma da an ga wannan ganin na ubangiji maɗaukacin sarki to ba wanda kuma za ka gani domin daɗin gani ya ƙare daɗin ni'ima ta ƙare a lokacin ɗan aljanna zai ji ai duk ni'imar da aka ma a baya ni'imar ganin ubangiji da shu'urin da aka sama a jiki ya fi komai daɗi daga nan daɗi ya haɗu da kai har abadan abada idan ka ya wanke wahala ta wanke komai ya wanke Allah madaukakin sarki ka sa mu a ciki Allah ba dan halin mu ba ya zal jalal wal ikram Allah dan rahamarka dan ikon ka dan jin kanka ubangiji madaukakin sarki ka sanya muna cikin waɗannan Allah ka sanya muna cikin shuhada muna cikin tare da annabawa wasu wa shuhada ya rabbul alamin Allah ka san su ne abokan zaban mu Allah ka sa muna tare da su a gidan aljanna Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka Allah ka iya mana da iyawanka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka sa albarka a gonakanmu Allah ka sa albarka a gonakanmu ka sa albarka a mu. ka sa albarka a sana'o'inmu ka sa albarka a mu Allah ka kare mu da karewarka Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka kawo mana sauki a ƙasarmu Allah wannan tsananin talauci da babu Allah ka yaye mana shi Allah ka ba mu shugabanni masu albarka masu alheri masu tausayi masu kaunan mu ya Allah duk wanda ka bashi shugabanci ya takura mana Allah ka takura mu duk wanda ka bashi shugabanci ya Allah ya ji kanmu ya ji tausayin mu Allah ka ji tausayin mu ya ji tausayin sa ya san jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh